godiya ga ubangiji maɗaukakin sarki da kuma murna ga jama'a na kano wancan karatun da muka yi mun yi addu'a mun yi nasiha mun yi fatan cewa alƙalai za su yi wa al'ummar kano adalci kuma cikin taimakon Allah subhanahu wata'ala Allah ya ba al'umma abin suka zaba Abinda muke faɗa ko da yaushe shi ne ita demokradiyya tunda an ce demokradiyya ake yi ba mulkin mallaka ba al'umma su suke da haƙƙi su zaɓi shugabanninsu kuma su zaɓi wakilansu idan sun zaɓa an tabbatar ga wanda suka zaɓa a hana su zalunci ne ba wanda aka zaɓa din aka zalunta ba al'ummar da suka suka jefa ƙuri'a suka zaɓa su aka yi wa ƙwacen haƙƙinsu kuma Allah ba zai bari ba saboda haka mutane su shiga zaɓe a je a jefa ƙuri'a su faɗi a zaɓe sannan su nemi su ƙwaci gwamnatin ta hanyar zalunci ta hanyar alƙalai da za a je a yaudara ah, wannan ba demokradiyya ba ce kuma littafin da littafin suluki muna zancen tawakkali muna zancen karbar kaddara muna zancen yarda da hukuncin Allah ah, wani abin dariya da yake faruwa bayan mutane sun yi zaɓe an kada su a zaɓe sun je kotu sun nemi su kwata sun ma ƙoƙari su kwata a kotun farko an yi kokarin na biyu kocin ƙarshe sun tarar da Allah a madakaca ya hana su sai lokacin kuma sai a ci an yare da hukuncin Allah wanda san da ya kamata a karɓi hukuncin Allah san da aka jefa ƙuri'a kuka san al'umma ba su zaɓe ku ba lokacin za ku ce to mun yi yakacin ƙoƙarinmu mun yi da hukuncin Allah amma kun san kun faɗi zaɓe kun nemi ku kwata ba ku samu ba sannan ku zo ku ce kun da hukuncin Allah wannan kun riga kun makara saboda haka wannan ya zama darasi ga mutane ubangiji subhanahu wataala kamar da nake faɗa tun farko zai iya barin azzalimi ya zalunci istidraja amma daga ƙarshe Allah yana taimakon gaskiya Allah yana taimakon adalci wannan gwamna da aka zaɓa? Allah ya bashi ikon cika alkawarin da yawa al'umma yadda suka so shi Allah ya sa ya tausaya musu ya musu aiki idan zaɓe ya zagayo idan mutane sun ji daɗin aiki da shi su sake zaɓensa in ba su daɗi ba su zaɓi wanda suke so su zaɓa da haka ta take rayuwa muna fata da sunan 'yan eh, siyasar mu za su koyi hankali eh, yadda ake a ko'ina a duniya eh, mutum idan ba ya tabbatar cewa shi shi zaɓe ba a daina zuwa kotu a daina amfani da waɗansu alƙalai marasa gaskiya a ce za a yi ƙwace na haƙƙi na al'umma Allah ya ba ƙasar mu lafiyar zaman lafiya mu ne wa al'umma farin ciki wa'ina alƙalai da suka yi abin da ya kamata ya kamata a musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa albarka a cikin rayuwarsu Allah ya ba su ikon gamawa lafiya kuma su yin adalci waɗanda kuma suka nemi su danne haƙƙin al'umma da waɗanda suka taimaka musu a kai Allah ya yi musu abin da ya ga ya dace da su ah, wannan shi ne ah, abin da ya kamata a dinga yi addu'a kuma a ci gaba da yanzu aka fara ta ah, kada a ce an kai iyaka addu'o'in da ake yi a baya yanzu ya kamata mu ninka su saboda akwai sauran abubuwa da suke gaba da ake cara ya kamata a tare su da addu'a kafin su zo Allah Ubangiji ya tabbata mana dukkanin alkhairi Allah Ubangiji ya mana maganin dukkanin fitina kuma Allah ya ci gaba da taimakon gaskiya akan rashin gaskiya da taimakon adalci akan zalunci uh, wannan shine abin da za mu bude da shi kafin mu ci gaba da karatu